Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu taro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. hawa Sharif ce tare da Sarfila Hashim muka sake dawowa a cikin wannan shiri na daren yau talata 27 ga watan Yuli shekara ta 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa jamhuriyar Nijar wasu masu zanga zanga goyon bayan sojojin da suka yi juyin mulki sun yi kata-kata da ofishin jam'iyyar pnds mai mulki a yau alhamis tare da kwasar ganima da farfasa gilasai da kona gwamman motoci haka zalika a jihar tawa da ke jamhuriyar ta niger jama'a na ci gaba da tofa albarkacin bakin su bayan juyin mulkin da dakarun da ke tsaron fadar shugaban kasar suka yi a jiya laraba sai kuma 'yan nijar mazauna kasar kamaru da su ma suke bayyana ra'ayinsu dangane da juyin mulki na ranar laraba shi kuwa shugaban najeriya bola ahmad tinubu a matsayinsa na shugaban kungiyar ecowas aikewa da tawagar wato warware bakin zaren a kifar da gwamnatin shugaba muhammad bazin da sojojin kasar suka yi karkashin jagorancin shugaban kasar benin mr patrice palon wato mr patrice palon waɗannan da ma sauran rahotanni na nan tafi a cikin shirin amma duk da farko sai a gyara zama a saurari cikakkun labaran duniyan tare da sarfila hashim To jama'a salamu alaikum da fatan an yi lafiya ga labaran duniya. Shugabannin sojojin Nijar sun bayyana goyon bayan su ga hamɓar da gwamnatin shugaba Muhammad Bazoum inda suka bijirewa kiraye-kirayen da ake yi daga ƙetare na mutunta doka da tsarin demokaradiyyar ƙasar. A yau Alhamis ba a san inda shugaba Bazoum yake ba kwana guda bayan da wasu kungun sojoji masu gadin fada shugaban ƙasar suka tsare shi a fadar shugaban ƙasar. daga bisani kuma suka sanar da hamɓar da shi ta gidan talabijin na ƙasar. rundunar a wata sanarwa da ta fitar a shafukan sada zumunta ta ce ta yanke shawarar mara wa juyin mulkin ne domin hana mummuna arangama da ka iya haifar da zubar da jini a Nijar. titunan babban birnin ya mai sun kasance cikin kwanciyar hankali sashen faransanci na muryar amurka ya bayar da rahoton cewa wasu masu zanga-zanga sun hallara a yau alhamis domin nuna goyon baya ga sabuwar gwamnatin mulkin soja tare da daga tutocin kasashen Nijar da na Rasha. Shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya shida shugabanni da jami'ai daga kasashen Afirka yau Alhamis cewa Moscow za ta samar da hatsi na sayarwa ko kyauta ga kasashe masu bukata domin kaucewa rashin tabbas a samar da abinci a duniya sakamakon kin amincewa da kasar rasha na amincewa ta wucewa wato na amincewa da wucewa ta hanyar fitar da hatsin daga ukraine ke fitarwa zuwa tekun bahar aswad putin wanda ke magana a wajen bude taron kwanaki biyu na rasha da afirka a birnin st petersburg ya ce ƙasar za ta ci gaba da wa ƙasashe da yankuna mabukata musamman ma wajen isar da kayayyakin jin kai in ji putin amma a washington fadar white house ta ja baya a kan ikirarin Putin na ikirarin warware matsalar abinci da ta shafi kasashe da suka fama talauci a duniya. Dabban mabiya mazhabar shi'a ne aka ba da damar gudanar da muzahabar addini a wannan wata na Muharram a babban birnin Kashmir da ke karkashin ikon india a karo na a karan farko tun bayan barkewar rikicin kin jinin india a yankin da ake takaddama a kai samar shekaru talatin da suka gabata. Muharram na daga cikin watanni mafi alfarma ga musulmi 'yan shi'a kuma shi ne shahadar jikan manzon Allah Muhammad da sahabbansa saba'in da biyu a yakin Kabala a karni na bakwai. Hukumomi sun ce ɗage haramcin na zuwa ne daidai lokacin da al'amuran tsaro suka inganta a shekarun baya-bayan nan. Duk da haka sun sanya wasu sharɗa ciki da cewa kada mahalarta su yi amfani da abin da hukumi ke la'akari da take-take na adawa da ƙasa ko farfaganda ko kuma rashin mutunta wata alama ta ƙasa. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an kiwon lafiyar Falasɗina sun ce sun harbi wani harbi da sojojin Isra'ila suka yi ya kashe wani yaro Falasɗini mai shekaru goma sha hudu a yammacin gabar kogin Jordan da ta mamaye. mutuwar ta zo ne sa'o'i kaɗan kafin wani ɗan adawa mai ra'ayin riƙau na isra'ila ya ziyarci masallacin kudus mai tsarki wanda ya kasance wurin tashin hankali tsakanin isra'ilawa da falasinawa ziyarar ta itamar bengir ta kai haraba tsaunin da ake takaddama a kai a yau a Ramis ta zo ne daidai lokacin da aka kwashe shekara ɗaya da rabi ana gubza faɗa tsakanin isra'ila da falasinawa kuma babu alamun raguwa hakan da ya janyo tofin alatsi daga falastina waɗanda ke kallon irin waɗannan ziyarce-ziyarcen a matsayin tsokana da ma sauran ƙasashen musulmi a al'amarin da ya fara a yammacin kogin jordan sojojin isra'ila sun ce falastina sun yi ta jefa duwatsu da mamaikan sojojin da suka yi lugudan wuta ta sama jami'an soji sun ce suna duba lamarin daga ƙarshe gobarar daji ta isa wajen birnin Athens a yau Alhamis yayin da guguwar iska mai ƙarfi ta haifar da tashin hankali a kewayen ƙasar Girka. Lamarin da ya ka cikas wato ga zirga-zirgar manyan tituna jiragen ƙasa. Gobarar ta ɓarke a sassan ƙasar a lokacin da ake ci gaba fama da zafi a tekun Mediterranean cikin makonni biyu. Lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutane biyar ciki har da matukan jirgi biyu masu kashe gobara tare da haddasa wani gagarumin aikin kwashe masu yawon bude ido a ƙarshen mako a tsibirin rhodes jiragen sama masu saukar ungulu da ma'aikatan jirgin ƙasa sun yi taho mu gama da sanyin safiyar alhamis sakamakon wata gobara tashi a garin Kipisiya, da ke arewacin anthem inda nan take a kashe ta. kusa da tsakiyar birnin bolos wata gobar daji ta kone ta wasu bangarori biyu lamarin da ya tilasta wani bangare na babbar hanyar girka rufewa na tsawon sa'o'i da dama yayin da jiragen ƙasa na ƙasa da ke wucewa a yankin suka fuskanci jinkiri jami'an kashe gobara kuma sun yi aron gama da wata wuta a rhodes na kwanaki goma a jere yayin da aka samu labarin tashin gobara a tsibirin ibiya Sarfila hashin aka saurara da labarin duniya daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai bangaren rahotanni da zai kai mu jamhuriyar Nijar. inda da farko za ku ji yadda wasu masu zanga-zangar goyon bayan sojojin da suka yi juyin mulki suka yi kace-kace da ofishin jam'iyyar pnds mai mulki a yau alhamis tare da kwasar ganima da farfasa gilasai da kona gomman motoci wakilin murya amurka a yamai suleiman mani barma ya aiko na da karin bayani cikin wannan rahoton da za ku ji. ɗaruruwan mazauna birnin yamai ne suka taru a dandalin place de la concertation a wannan alhamis inda suka gudanar da gangamin goyon bayan sojojin kwamitin cnsp waɗanda suka ba da sanarwar kifar da gwamnatin shugaba mohamed bazum suna masu nuna farin ciki da wannan juyin mulki kamar yadda ɗaya daga cikinsu gamace muhammadu ya bayyana da Allah ya ba sojawun sa'a suka gada wannan mulki na yaudara na mahmud isu da shi da wa'anda shekara goma sha uku suna gallaza muna azaba suna soce muna cikin kasa Allah ya kara ranar da ikon ya kare na mun zo mu gode ma Allah kuma mu gode musu jamu gada musu muna bayan su masu zanga-zangar sun fantsama titunan birnin Yamai inda a ƙarshe suka nufi ofishin jam'iyyar PNDS tarayya a daidai lokacin da wasu kusoshin jam'iyyar ke gudanar da taro isar su ke da wuya suka afka cikin ofishin jam'iyyar da ke unguwar zabarkan inda suka kwashi ganima kafin su cinna wuta yayin da wasu daga cikinsu suka farfasa gilasai tare da kona motocin da aka kesa cewa sun kai talatin. na abdurrahman na gode ba allah da ya sa mun gani ranar da yau an kwari france gidan tattan shi mali ya koma ya zo gidan mamashi nijar kuma an kore shi gidan da Masu sharhi akan al'amuran yau da kullum na cewa har yanzu da sauran hazo a halin da aka shiga a kasar ta Nishar duk da cewa soja sun tabbatar da kifar da gwamnati. Abdurrahman Alkasum na da irin wannan ra'ayi a bisa la'akari da yadda aka shiga gogayyar sanarwoyi a tsakanin bangarorin biyu. Boni ina ga abubuwan guda biyu na ɗaya lokacin da ake ɗauka sanar wanda shi ministan harkokin waje wanda shine shugaban gwamnati ta hula malam hassan masaudu eh, na cewa suna nan daren da kuma wani abu ne wanda za a kawo bayan shi nan da ba dan lokaci ba eh, wata magana ce wadda ta kawo ni rudani cikin tahiya kuma sanarwa wadda ofishin harsan hassoshin ruji na kasa na cewa ba su yarda ba da duk wani hari da ake iya kai masu wanda suka yi garkuwa da shi shugaban kasa saboda ka a kawo wani rudani um, kamar sun yi biyayya ga sanarwar da wa'annan sojoji suka yi jiya wannan abin shi ma ya kawo rudani kenan da duka ana iya ce har yanzu ana cikin hali na mai abu ya rantse mara abu ya rantse. Zuwa lokacin hada wannan rahoto ba a bayyana sunan wanda zai shugabanci kwamitin CNSP na sojojin da suka kifar da gwamnati ba. Haka kuma ba wani bayani dangane da abin da ke tafe da tawagar kungiyar ECOWAS a nan birnin Yamai. Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mummuni Barma da wannan rahoto yanzu kuma sai jihar Tawa duk dai a jamhuriyar ta Nijar inda jama'a ke ci gaba da tofa albarkacin bakin su bayan jiyo mulkin da dakarun da ke tsaron fadar shugaban kasar suka yi a ranar Laraba. Wakilin Haruna Mamman Bako na dauke da karin bayani. biyo bayan sanarwar da askaran jamhuriyar nijar suka kifar da mulkin bazu muhammad suka hiddo a cikin daren jiya a karkashin lemar majalisin conseil national pour la sauvegarde de la patrie a faransance majalisin koli na kasa kuma na soja don kariyar mutuncin kasa a hausa kenan na leƙa iyakar birnin kwanni da ilela local government ta najeriya inda na iske jami'an tsaro sun ja daga kuma sun kange wannan iyakar kamar yadda majalisar ta koli da ke rike da madafan ikon wannan kasar ta bada sanarwa a salamanin daren jiya wannan ya sa 'yan kasar a wannan iyakar sun nuna alhininsu game da hambare bazun muhammad da rushe hukumomin kasa tare da soke jam'iyyun siyasa sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wannan abin da same mu mun kasar niger abu ne na kalubale don gaskiya duk wani dan kasa mai kishin kasar niger bai cikin jin daɗi in ka ga mutum na toma shana faɗowa na murna to ni tabbatar ma da cewa wannan bai kishin kasar Nijar. Daɗi mai malku kawa zuwa kawa. iwan ga juyin mulki da an kai ba mu ji daɗi ba. Amma dai Allah ya sauwaka. Allah shi zaɓin mana abin da ya zama alheri. Allah shi zaɓin mana mafita. Kuma shi da ya ɗauka yanzu shi dibi tausan Allah shi dibi tausan mu. Shi wa Allah shi wa aiki shi dibi tausan talakawa. Ya yi yaƙi don su to kuma shi aiki don su. Ba a taru dai an ka zama ɗaya ba domin wannan jihar tatawa ita ce cibiyar siyasa mai yawa jam'iyyar hambar kwararren shugaban kasar ruwan ƙuri'u a kowane zaɓe tun daga na kansiloli zuwa na shugaban ƙasa waɗansu 'yan ƙasar sun yi na'am da wannan juyin mulki kamar yadda waɗansu daga cikin su suka bayyana mini. A mun yi na'am da shi. Mu mutanen ƙasa mun yi na'am da yawan ga juyin mulki. Kun san siyasa siyasa ta shahi talaka shi zaɓi talaka ɗan uwa An ka zaɓe su yau sama da shekara goma sha uku. Sun azarta kansu hiyawa da baka sani ba. Yanzu ga buhun masara ya kai sama da jikka arba'in da biyar. La haula wala wala quwwata illa billah kenan Allah ya amshi addu'ar talakawa Allah ya jaye mana su muna sa warran sauki shi taho da waɗanga saboda mi saboda duk dan Nijar na fatan sauki da waɗanga mutanen saboda mi bai dacewa a ce ku rika talakawa yan uwanku su rika su zaɓe ku ku koma kuna duk abin da an ka samu ku kan kanku bar ƙasa da yanwa bar ku bar ƙasa da rashin tsaro inda alheri Allah shi tabbatar shi duk wanda adda alheri Allah zanna sai lahiya kuma muna tare da su Allah dai shi tabbatar da alheri duk dai yan kasar abinda suke jira yanzu haka shi ne na sani ina aka kwana game da maganar tsohon shugaban rundunar da ke baiwa fadar shugaban kasar hambararre kariya da ma ko wane ne zai ja ragamar mulkin kasar a halin yanzu haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar To madalla an gaida na birnin kwanni Haruna Mamman Bako. Su ma dai 'yan Nijar ɗin mazauna kamar ruba a bar su a baya ba wajen bayyana ra'ayoyinsu dangane da ajiyar mulkin na ranar Laraba. Ga Muhammad Rabiu da ƙarin bayani. Sojoji masu jiran shugaban ƙasa sun karɓi mulki a yammacin laraba a yammai babban birnin Nijar an tilasta wa zaɓaɓɓen shugaban ƙasar Muhammad bazum sauka daga ƙaragar mulki wani al'amari da 'yan Nijar da ke adamawan kamaru ba su yaba ba. Malam a bar shi ya kara da cewa. Lalle ne ra'ayi na a cikin wannan sha'anin kudeta ban goyon bayan kudeta na, don saboda gaskiya abin da daidai sha'anin demokrati ne. In ma sun ga akwai abin da shi gwamnati ke yi wanda bai dace da nufin su ba to sai a tsaya ai bincike a gani amma kudeta nan yana jawo mana tashin hankali kuma yana mai da ƙasa baya to saboda haka soja nan yancin yan goyon bayan faransa ne ba mu yarda da su ba ba mu yarda ba ba mu so ba mu so kuna son zaman lafiya ku yi zaman lafiya a yi demokarasi. Mun yanke shawarar kawo ƙarshen mulki da kuka sani in ji kanal Manjo Amadu Abdurrahman tare da wasu sojoji tara sanye da kakin kamfe. Hakan ya biyo bayan taɓarɓarewan sha'anin tsaro da rashin gudanar da harkokin tattalin arziki da zamantakewa. Malam Sunusi gani yake yi cewa waɗannan sun zo ne domin yin ta kansu. Akan wannan matsalolin ɗin mu dai ga namu ra'ayi ga namu gudunmuwa. Eh a zaman mu na 'yan Nijar dangance da cewa mu 'yan Nijar ne cikakki. Abinda muke fata gare shi goyon baya a ba gwamnati mu goyon baya ɗari bisa ɗari. Alhamdulillahi a wannan zamani dai a wannan zamani ba wani zamani dai ba wai nan Afirka ba ko ƙasashen waje ana alfahari da gwamnatin Nijar ballantana nan Afirka to mu yanzu ba mu da wani magana ba mu da wani tacce tacce a ciki illa batun juyin mulki ba mu ciki ba mu ciki eh, mu ci gaban ƙasan mu muke so Nijar ta sake fuskantar boren sojoji abinda ya maimaita tarihi domin tun bayan kawo ƙarshen mulkin turawan mulkin mallaka na ƙasar Faransa a shekarar 1960 ƙasar nan ta fuskanci tashe-tashen hankula da dama wanda suka hada da juyin mulki guda hudu har zuwa juyin mulki na ranar 26 ga watan Yuni. A birnin Yamai, magoya bayan Bazum sun yi kira da a gudanar da zanga-zangar adawa da juyin mulkin. Muhammadu Rabiu Ɗanba, muryar Amurka daga nan gaundare, cibiyar Adamawan Kamaru. To Madalla, a gaida Muhammadu Rabiu Ɗanba da wannan rahoto. yanzu kuma sai najeriya inda shugaban najeriya bola ahmad tinubu a matsayin shi na shugaban kungiyar ecowas ya aike da tawagar warware bakin zaren juyin mulkin da sojojin nijar din suka yi wa shugaba muhammad bazoum karkashin jagorancin shugaban kasar benin mr patrice talon a hira da wakilinmu umar faruk musa a abuja ambasada adamu daura mai sharhi akan lamuran diplomasiyya ya yi tsokaci akan wannan yunkuri na shiga tsakani Wannan tawaga kamar yadda muka gani ya tura ne a matsayinsa na shugaban kungiya ta haɗin kan Afirka ta yamma. ya tura shugaban kasar benin wanda ya jagoranci wannan tawaga to wannan sai mu ce wani abu ne na al'ada da aka saba domin in ka lura cikin shekara biyu nan kusan kasashe guda uku ne irin wannan abin ya faru ya faru a mali ya faru a burkina ya kuma faru a gini conakry to ana sa ran cewa zai yi tasiri amu haɗe ta to amma kuma in ka kula bayan sun je din kaga cikin dare ga abin da ya faru a lokacin da suka je babu tabbacin ma ne ake ciki amma bayan sha biyun dare sai labari ya zo cewa gashi sojojin da kansu sun fito kowa ya gansu sun yi bayani sun ce sun karbi gwamnati to saboda haka dole sai ya dawo ya sake samun shugaba bola tinubu a ga kuma wani mataki za a sake dauka kai a ganin ka wani sabon mataki za a dauka bayan tura wannan tawaga tunda tawagar tana can ai watakila ba za ta dawo sai ta wani yunkurin haduwa da waɗanda suka hamɓar da gwamnatin ko kuwa To ya kamata a ce ta yi hakan amma wato ni a gani na tawagar ba ta yi nauyi kwarai da gaske ba domin abu irin wannan ya faru a ƙasa kamar Nijar. Nijar dai ba ta da ƙasa da take da dangantaka da ita duk duniya da ya wuce Najeriya ko Faransa ba ta kai Najeriya daraja a idon Nijar ba. ya kamata a ce wannan tawagar in ana so ta yi nauyi sosai daraja ni a ganina ya kamata a ce akwai manya daga najeriya musamman muna da tsofaffin shugabannin ƙasa waɗanda tsofaffin sojoji ne shugabannin ƙasa ne na demokradiyya ko kuma ce wanda suka taimaka wa demokradiyya kaga akwai shugaba obasanjo yana nan da ransa akwai shugaba abdulsalam yana nan da ransa kuma akwai shugaba muhammadu buhari wanda kaga shi kwanan nan ma ya gama duk waɗannan suna da daraja za su yi tasiri kwarai da gaske a Nijar kuma su akan kansu tsofaffin sojoji ne. Ambasada Adamu Daura kenan a tattaunawar da na yi da shi a Abuja. A waje ɗaya na tuntuɓi wani ɗan jarida mai zaman kansa wato Yusuf Mamman a jamhuriyar Nijar domin in ji ko wannan tawaga ta Najeriya ta isa kasar Nijar ko kuwa wani hali ake ciki dangane da wannan sakon da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya tura masu. Ana iya za ta yi wani abu ita wannan tawaga wadda Bola Ahmed Tinubu ya aiko tun da kawo yanzu an kasa sanin wane ne jagoran ita wannan gwamnati ta wucin gadi ta soja ba a faɗi sunansa ba inda an riga an faɗa ne sai a ce to alƙalami ya bushe to amma tunda ba a faɗa ba kila in suka zo suna su janye in an zo da wata barazana mai karfi wadda za ta iya sa sojojin su janye amma akasari ba a cika samun haka ba soja har su fito su ce sun yi mulki kuma a ce daga baya sun daina ko sun janye amma tunda an kasa faɗi alamar cewa har yanzu kawunan sojojin a rarrabe yake akwai waɗanda ba su ba da goyon baya ba ga abin watakila za a yi wannan tawaga za ta iya ta shawo kan matsalar a ce an dawo da shi ba zan kan gwamnatinsa har yanzu dai ana ci gaba da zaman ɗaɗɗar a jamhuriyar nijar din inda aka ce an fara kone-kone da kuma doke-doke na waɗansu al'umma da ake zargin waɗansu matasa suka yi wanda ya dagula ƙoƙarin da ƙungiyar ecowas take yi ƙarƙashin jagorancin bola ahmed tinubu domin a kawo zaman lafiya da kuma ƙarshen wannan yunkurin na juyin gwamnati da aka yi a jamhuriyar nijar umar faruk musa murar amurka a abuja Najeriya. to madalla an gaida umar faruk musa Masu haro kuna sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC kafin mu ci gaba ga mabudin kunnuwa. Tunanin mutum kamanninsa ribar rayuwar zaman duniya zama lafiya karewa lafiya tare da ƙoshin lafiya kuma zauna lafiya. sauraro yanzu kuma lokaci ne na labarin wasanni. Wasanni a takaice. Mai saurare barkinmu da sake haduwa a shirin labaran wasanni da ke zuwa muku kai tsaye cikin akwatin rediyoyin ku a daidai wannan lokaci. Shirin labaran wasanni na yau zan yi bitar wasannin kwallon kafa na mata na duniya tun daga ranar bude gasar har zuwa yau alhamis da ke gudana a kasashen Australia da kuma New Zealand. idan akwai sauran lokaci zan taɓo wasu labaran a ranar farko wato 20 ga watan nan na yuli an fafata ne tsakanin ƙasar new zealand da norway aka tashi new zealand din ta jefa kwallo guda daya a ragar norway wasa na biyu ya gudana ne a tsakanin australia da republic of ireland an tashi a wasan kasar australia din na da ci daya mai ban haushi a fafata da aka gudanar a ranar 22 ga watan yuli kasar najeriya da kuma kasar canada an tashi jaras a yayin da kasar philippines ta kwashi kashinta a hannun kasar switzerland da ci biyu ba ko daya sai kasar sipaniya ta ci kasar costa rica da ci uku ba ko daya a ranar 22 ga wata kasar amurka ta ci kasar vietnam uku ba ko daya kasar zambia ta kwashi kashinta ne a hannun kasar japan da ci biyar ba ko daya wasan da aka yi tsakanin kasar ingila da kasar haiti an tashi ingilan ta ci haiti kwallo daya mai ban haushi haka ma dai wanda ya gudana tsakanin denmark da kasar china an tashi denmark ɗin ta yi nasara kan kasar sin da ci daya mai ban haushi a ranar 23 fafatar da ya gudana tsakanin sweden da afirka ta gudu an tashi sweden din ta samu galaba a kan afirka ta kudu da ci biyu da daya wanda aka yi tsakanin kasar netherlands da portugal an tashi netherlands din na da ci daya mai ban haushi wanda ya gudana tsakanin faransa da jamaica an tashi canjaras sai wasan da aka fafata a ranar 24 ga wata tsakanin kasar italiya da kasar argentina an tashi ne a wasan italiya na da ci daya a kan kasar argentina wanda aka yi tsakanin kasar jamus da morocco an tashi jamus din na da ci shida a ragar morocco yayin da kasar brazil ta ci kasar panama hudu ba ko daya wasan ranar 25 ga wata kasar colombia ta ci kasar korea ta kudu biyu da nema a yayin da kasar new zealand da kasar philippines an tashi philippines din na da ci daya wanda ya gudana tsakanin switzerland da norway an tashi can jaras a yau alhamis 27 ga watan nan na yuli an gudanar da wasanni guda uku kasar amurka da kasar netherlands sun tashi kunnen doki ɗaya da ɗaya a yayin da kasar portugal ta ci kasar vietnam ci biyu ba ko ɗaya kasar australia ɗaya daga cikin kasashen da suke ɗaukar ɗawainiyar gasar ta fafata da kasar najeriya inda kasar najeriya ta sami galaba a kan australian da ci uku da biyu da wannan ne kuma mun kawo ga ƙarshen labaran wasannin namu na wannan mako abdulwahab muhammad wani amurka daga bauchi a nigeria madalla an gaida abdulwahab muhammad da labarin wasanni masu sauraro da haka muka zo ga shiri na karshe wato labaru a takaice. a takaice shugabannin sojojin Nijar sun bayyana goyon bayan su ga hamɓarar da shugaba Muhammad bazum inda suka wato bijirewa kiraye-kirayen da aka yi daga ketare na mutunta doka da tsarin demokaradiyyar ƙasar. A yau Alhamis ba san inda shugaba Bazoum yake ba kwana guda bayan da wasu gungun sojoji masu gadin fada shugaban ƙasar suka tsare shi a fada shugaban ƙasar daga bisani kuma suka sanar da hamɓar da shi ta gidan talabijin na ƙasar. shugaban kasar rasha vladimir putin ya shaida shugabanni da jami'ai da kasashen afirka yau alhamis cewa moscow za ta samar da hatsi na sayarwa ko kyauta a kasashe masu bukata domin kaucewa rashin tabbas a samar abinci a duniya sakamakon kin amincewa kasar rasha na amince wucewa ta hanyar fitar da hatsin da ukraine ke fitarwa zuwa tekun bahar aswad Putin wanda ke magana a wajen buɗe taron kwanaki biyu na Rasha da Afirka a birnin St. Petersburg ya ce ƙasar za ta ci gaba da tallafa ƙasashe da yankuna mabukata musamman wajen isar da kayayyakin jin kai in ji shi. Dubban mabiya mazhabar shi'a ne aka ba damar gudanar da mazahara addini a wannan watan na Muharram a babban birnin Kashmir da ke ƙarƙashin ikon Indiya a karan farko tun bayan barkewar rikicin ƙin jinin Indiya a yankin da ake takaddama a kai sama da shekaru talatin da suka gabata. Muharram na ɗaya daga cikin watanni mafi alfarma ga musulmi 'yan shi'a kuma shine shahadar jikan manzon Allah Muhammad da sahabbansa biyu a yankin Kabala karni na bakwai. jami'an kiwon lafiyar falastini sun ce wani harbi da sojojin isra'ila suka yi ya kashe wani yaro falastini mai shekaru goma sha hudu a yammacin gabar kogin jordan da ta mamaye mutuwar ta zo ne sa'o'i kaɗan kafin wani ɗan adawa mai ra'ayin riƙa wani isra'ili zarci masallacin kudus mai tsarki wanda ya kasance wurin tashin hankali tsakanin isra'ila da falastinawa masu haro da haka muka kawo ga karshen shirin namu na yanzu kuma na karshe a jerin shirye-shiryen mu a yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji mu da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu kuwa madadin sarfila lahashin da ya karanto labaran duniya. Sai Julie Lathers Gresham da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Hawa Sharif ke muku sallama daga nan birnin Washington DC ke fatan zamu waye gari lafiya sai da safen ku.